الرجول هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين السلام عليكم والمشاهدون الكرام أعوذ بكلمات الله تأمات من شر ما هلك أعوذ بكلمات الله تأمى من كل شيطان وآمى ومن كل أين لامى بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نعف من ربنا يوما أبوسا كم تريرا يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا wal yau mai izin lilla to jama'a da ke saulara akan peace tower media da jama'a da ke saulara tun duniya duk baki daya insha Allah wannan shine part 6 da muke zuwa da magana a irin gaddame-gaddame da ke zuwa akan facebook da zage-zage da tunasiri da cin mutuncin malamai da iyaye da sarakai shi muka gan kamar muna tafiya da shi kenan yau da aka gan ba komai yasa muke yi ba saboda muna da kannin mu yau da aka gan yaro mai shekara goma yana duban fonin baban shi ko fonin umman shi akan facebook suna ganin waɗannan zage da gambara suna koyu ne isa muna zuwa da irin wanga abu muna gama ku da allah ku bari in ba ku bari saboda allah ba za ku bari saboda shitan yau ya kai ma akwai wasu na iya su zo su fidda riga su fidda fulla wando takalmi wai suna da kaya mai kyau har suna iya su kira wasu ma yan wa'insu wai masu dauda ne bawan Allah barin ga maka ka sani kaya riga da komi ba shi ne komi ba da aka mutu a sa maka likafali daga kasan Ghana bai kai 2 miliyan ba a je a bisa ka kawai akan waɗanda ke ma kasan turai especially ban san ko ba na san kasan American mu da muke ma muna kasan turai da fi sabilillah ke zuwa na bisan mu na zama na American da ni 13 years community zango ni ban taba gan mutumin zango ya mutu an ce da kudin shi aka je aka bisa shi ba da fi sabilillah wallahi ake bisa mu to wan ya kai ka zo ka yi fariya da kaya bawan Allah ka san abin da kake fari kafayen zango ne ba dan zango da bai yi zagi ba wa in kana ma yaron zango da a haife shi tun yana kankani yana jariri yana rarrafe da zagi yake fara tashi kowa ya iya zagi amma da an girma shi a yi wayo a bari wani ma babba ne ga gashin gemu fari ga kaza ga girma ka wuce wasu shekaru amma za ka gan shi ya zo yana fari har yana fari kabila kaza mu da muka yi zina da kabila kaza la ilaha illallah ni na yin aure umman wan na iya ci baban wan na iya zage kakan wan bawa Allah kana kallon mu ba zagin ka muke yi ba ka sa hankali da maganan da ke fita bakinka kana karewa ka je ka kwanta mala'ikan mutuwa zo da ke ka kade ka ce da Allah mai ga mutane wasu su she mu ce layi da jan su asanin juna ne shi ke ka wannan zage-zage akan social media duba bari mu ga maka har ta yanwa'inka za su su maka asada rayuwa kabila da abila me ya kawo guda ya kashe guda hasada annabi yusuf yana cikin me yasa mutane yan wa'in shi suka je suka kashe shi suka sa shi cikin rafi hasada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'in shi ma suka mai hasada shi yasa komin yayan mutum da ya maka hasada da ya maka komai menene ne ku sa kanka wannan abu shi sa fada fadan nan bai kawo alheri ku faton wani ka kawo kan facebook ka zo ka zana ka ce ka je ka hack account shi ko ka mai wani abu ko ka ce da ka kawo na mace ka bani ta kawo sirranci shi da ka zo ka gwada yakin maimai Allah ke maka ai kullun kana kawowa ko kullun kula yi to yakin maimai ne Allah na maka ne ya kale ka ne baka lafiya yana duban ka ran da dai kama ka to ranan magana duka ya kari ai dai kana ganin mutane da kai kwanci ba su da lafiya ba su yi da Allah komai bai ba su ciwo she kai ya baka lafiya ya baka numfashi ya baka hankali wai ka kika yi aikin kirki ka ce mai baka yi to ranan yawma tubula sara'ir fama lahu min quwwatin wala nasir Allah ya maka nima ya bani kai ka bi maybe anyan Libya ko wani anyan wani wuri ka shiga turai shekara mai kai kafi kowa ne niman da Allah ya maka da ka shigo turan nan ba ka yi ba akwai waɗanda suka bi wannan anya desert ya ci su akwai wannan suka bi wannan anya ruwa ya ci su akwai waɗanda suka bi wannan anya kifaye suka ci su ko aka kashe su wasu ma na shan bolin juna ne she kai Allah ya bani kai kai ka wuce Ai ba ka fi wa'annan mutane ba amma Allah na son ka she yasa wannan niman nan yau da Allah ke son ka shine ka zo ka zama na ka sai phone ka zage mutane da shi zama na ka yi tunanin kai ba dabba bane ina nan ya zo turan bai samu takada ba wani na naira cikin turan ba aiki wani na naira cikin turan ba lafiya she kai Allah ya baka lafiya ya baka aiki ya baka takarda wato niman da zaka gaya da Allah shine ya baka takarda ka sai phone ka zage iyayen wani ka zage kakan wani ka zage malami ko sarkin wani wani ma mun shi na zama ma ba ta san me ake ce da phone ba amma an zama na an zage ta wannan abu ka sa hankali yakin mai Allah ke maka dai testin ka Allah dai maka dai judging ka tunna ba kala yi saboda Allah bane kana tona asirin juna ku zo ku zage wani. ba ina da aka yi wallahi shi Allah ya maka tambayan shi ban ganin fortun waɗanda ke nan wai suna wannan abin ina ganin fortun waɗanda ke sauraron wani wawa wai ya zo ya zagi baban wani ka fahimci maganan ko waɗanda ke saulara ka je ka yi comment da comment da kai da ko menene akwai mala'ika guda nan gudana nan ba inda da aka yi ran tashin kiyoma da zo a saya maka gaban ka a'u mukirahu kitabiya a ce ka karanta abin ganga da kai me za ka rika fari da Allah in wani ya zage ka kan social media in ka ce da ka yi da ka rama to ka rama kai da shi ka zage shi mana mai umman shi ta yi mai baban shi yayi mai malamin shi yayi mai sarki ko kabilan shi ko matan shi ko diyan shi yayi wannan ka zama naka yi tunani mana bawan Allah mala'ika dai zo doke ka dai baka dai gwada maka abin da yi tun duniya kuma ya ce maka da ka bar duniya wannan lokaci ba wani follower ba wani viewer ba kowa kai kada ne tilo wallahi ka sama na ka yi tunani in dai kai ba dabba ba ne ko ummanka da babanka ba da su maka komi ba yau mai firru manuhum min ahi wa ummihi wa abi wa sa'ibatihi wa bani li min mrikin yau mai izin shanu guni wallahi ba wannan da zo wurin kai kari da ka je ji da kanka ma shi ka gan ya zo ya ja ayan qur'ani ko hadisi wai Allah ya ce in an maka abun zaka yi karama karama malam ba ka samu fassaran hadisi ko fassaran aya a wurin malamai ba in Allah ya ce in an maka abu za ka karama karama shin ya ce in an zage ka karama to in dai aka ne wa ya kawo maka Qur'ani manzon Allah ya kawo gwada mini wannan manzon Allah aka taba zagin shi ya fito ya zo ya rama in dai manzon Allah bai taba rama zagi ba dun mai rama zagi wawa ne mutum da ka zage wani she wani ya zo yana zagin iyayenka eh ko kuwa kana yawan zagin iyayen mutane to in dai babanka ko ummanka na cikin kabari suna samun kwamishin ga dalilin mu an ce in mutum ya mutu abin da ya bari na kwarai kamar diyan shi na kwarai yana mai addu'a yana zuwa wurin shi ko ba nan ba yana jin dadi diyan shi na mai addu'a to she diyan nan ya zo yana cin mutuncin mutane an ta ya shagura abin da ya bari duniya zamana ka yi tunanin kai ba wawa ba ne idon mutane ka ji tsoron kambun baka kowane mutum na da kambun baka yau kana program 10,000 suka duba idon mutanen ga nawa ne biyu ne 10,000 nan plus 10,000 yayi nawa 20,000 ya kai kasan waɗanda suka duba kan nan duka mu, eh, idon kirki ne shi yasa kun aka gan abu shi kaga an ce masha Allah ko tabarakallah domin akwai kambun baka kowa na da shi wani kawai yayi ya duba ka kan nan wallahi shi kenan balas shi yasa kakan muka zo shi mu zo a huzu bi kalimatin lahi ta ammati min sharri ma'alik ka sa ankali da idon mutane Allah kiya mu da mugu ido duba irin wannan facebook kowane shekara ya kai an kawo maka ka she kuma ka gan ya pop wai abin da kai wancan shekara zamana ka duba abin da kai wancan shekaran nan sharrin ne ko alheri mu doke shi ka mutu ka zage mutane ka ci mutuncin manyan mutane ko ka ci mutuncin baban wani ko umman wani she ka mutu facebook ya zo sha muna abin da kai ka ajiye la ilaha illallah jama'a zamana ka yi tunanin kai ba dabba bane Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai inda akwai abin da ne riga ya kaddara da ido ne riga ya kaddara sun kusa su doki idanunsu su tucar da manzon Allah akwai sa'abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wanka dan wanshi ya duba shi kawai jikin shi kyau right away ya fadi manzon Allah ya bana ka kawo wannan sa'abi manzon Allah ya ce ya mai duba da kambun baka haka ya yi wanka ya wanke gaban shi aka rika aka zuba da wannan sahabi ya tashi to mutane da ke duban mu ina da program da nayi akwai shi na kan cikin jirgin uh, Saudi airline wurin almost about 1.3 million plus 1.3 million nawa kenan 2.6 billion to waɗannan mutane da suka duba ne duka ne mutane ba duka ne mutane ba Allah kiya mu da mugu ido ka sa hankali ba kowa ke zagi ba bawa Allah akwai wani sarki da ya gamu da ni daga kasan Ghana ba dan buga sunan shi ba ya ce mai halifa muna kallon ku kan midiya akwai yara masu zagi amma ranan da wani yaro ne ya buga sunana mu muna da baki muna da fari haka sarki ya fari min shi na ji tsoro wai sula da baki sula da fari ka sa an kali Allah sallallahu alaihi ya ce in ka gan dan wanka yayi abu ko irin ka man video da muke duban ga shi ka ce barakallahu fikum ko barakallah yanzu mutane nawa ke da ilimi da suke fadin wannan so mugun ido da kambun baka yal cikin nan ka sa hankali bawan Allah ka nemi yaddan mutane ka nemi yaddan Allah shi ka ne mutanen zango ba su kulla maka komi ko mutanen duniya inna na afun min rabbina yawman abusan kam tarira wa'annan mutane da ke irin wanga abu addu'an da nake musu kullum shine Allah ya sa su bari domin yala mini kamar an musu baki ne ko an ba su jiya shi yasa me shike wannan maybe ba shi ba ne ba mu sani ba don wani na nan in ya fita cikin hankalin shi kamar sarki ko malami ko mai kudi in ya yi auka ba ganewa eh akwai irin wannan Allah shi da mu da su sallallahu alaihi malamai suka ce manzon Allah ya ce ko kazunzumi kaka zage ta domin akwai kazunzumi da ya taba tara ya cije wani ba annabi ya tashi ya je sallar asuba ko kaza mai kokuro ko in ta yi kar ka zarge ta kace tana kuwa domin kokuro ko kaza tana iya ta yi kokuru ko ta bani wani ya tashi dai sallar asuba dabba ma kenan balle mutum da ke fari la ilaha illallah ka sa hankali da baki mai cin tankwa ga da kasan kana da mutane da ake sauraron ka wallahi tashi cikin zangantakan mu muna da masala'a wuri da yawa masallatayya na neman taimako talakawa na neman taimako kauye je ka yi video ka kawo ka sa pejin ka jama'a su taimaka musu shi dai fishe ka billahi karim da abin da kake yin nan Allah ya karba muna irin magana da ba mu yi ba akan wannan facebook akan media akan zage-zage a bari komin wani irin video mun yi sun ji sun ce ba su bari wallahi ta yakin maimai ne in ba ka bari ba saboda Allah ba za ka bari saboda wani ciwo mugu da wani mugun ciwo da wani zai tura maka ko wani mugun abu da da tura maka ka wahala cikin rayuwa ka sa hankali ban ganga facebook da whatsapp dai kai lokacin da da zo eh wallahi ala biyo mutum garin da yake falisai da zo su kama shi dai kai lokaci a zuwa kama mutum a kai shi garin shi dai kai lokacin da danwa da danwa dai gamu da wan ya duki bindiga ko uka ya soke shi abin da dai zo da tafiya kenan dai kai lokacin da babanka ko ummanka na gida kai kana turai da ta a bugata ko dai kai lokacin da wani kaza dai bana a kama wan a kulle yana zuwa yana tafiya Allah ka mana saukin shi kowa ne ake zagi a jefiri ba kamar ni kullum na fari da mutane ba ka sanni ba kawai dai ka ganni ne ko ni dan wanka ne wani irin mutum ne Allah ya kawo ni duniya ba ka sani ba she ina zamne kan banza she ka ji wani wai ya zage ni in dai ban maka komi ba ban ci akinka ba a'a baka wanyewa duniya lafiya wannan abu mu mun nemi shi wurin Allah baka wanyewa duniya lafiya log da kake yin nan wake biyan ka bai biya maka kudin gidanka ko kudin dakinka bai baka kudin abinci wani amfani ne kwamitin musulmai ko kwamitin ka na zango ke ci a cikin irin blogun da kake yi kan facebook wannan ne mu bai baka bills bills ka nan da yawa bai biyan ka wa ke baka kudi ala blog fa a samu kudi fa jama'a akwai ina ake yi a zo a samu kudi ka je ka yi wayon wannan ko da yake ba ana yi saboda kudi bane saboda Allah ne ake yi to ku duba saboda mutane da ke duban su ne ke ba su sha'awa she ka gan ya zo ya zana wai ba duba wanda yawa ba yau bai samu viewers ba wan bai samu viewers ba she muka gane ba saboda Allah ake yi ba wallahi mu ko mutum guda ne muka yi abu ka duba hal dai guda ka dai yayyaye shiriyun jiman zuwa sallallahu alaihi wasallam yace wai mutum da kai ka shiryar da mutum guda mutum guda shiru annunka ya fi a baka jajjayin rakun madari shi ka kaga muke kan nan ba dole ne wani ya duba abin mu ba ko mutum guda ne alhamdulillah in ta ka ba ka abin ga komin sharrin ka ba ka fi Abdullah bin Ubayn bai salu ba ba ka fi adawa ba ba ka fi samudawa ba ba ka fi abin ganga fir'auna ba ba ka fi mutanen annabi salu ba amma Allah ya bani yau ba jin su shi tarihi kawai ba irin cututtuka da ke zuwa cikin zango ka ji mai kidney mai hole mai kaza da ake kawo ake gani me suka yi da Allah Allah ya ba su wannan ciwo kai ya baka nima ya baka lafiya kana a ne zamana ka yi rizin hafishin Qur'ani ma na ciki amma Allah ya sa mai ciwon kai ya barka kana zamne niman da ya maka ya baka lafiyan nan ba firi bane ya maka tambayan shi da suke ba ta tamu su je suna sauraron wa'annan mutane ba su san manan da ayan da Allah ke cewa wal asr innal insana lafil usr illa allazina amanu wa amilus saliyat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah dai maka tambaya da niman da ya maka na lokaci da ka bata shi wannan ke comment da wannan ya zo saya ya duba da wannan ya share duka Allah dai kama ku ne in dai an zamna ana zagin zarafin mutane ne wallahi abin da yake yi yana yawon neman labarin wani ne ya zo ya sa mun kama kazan wan mun kama kazan wan mun yi kazan wan a zo a ajiya zana sunan mai shi la ilaha illallah kana gamawa ka kwanta ba ka tashi ba wurin da aka yi wayo kana cikin kabarinka ana iya su je su hack account wani wai su walakatar da shi mai yiwa wannan account da shi wani mutum ke contacting shi yana taimaka mai don yana jin yunwa ba ka sani ba duk waɗannan abu da kagan muke yi mu doki fatan sarakin wani musa algifu da shi muke sallah da shi muke komi billahi karin babban magana ne yawan mu masu blogun gada zage-zage da abu ya zo ya kai lokaci wallahi ga shi da takarda ga kudi amma bai ya hau fili je gari shi gana wannan abu yana zuwa ba da dadewa ba kan gani shi dai mai shi saura turan ne yake ita zagin mutane domin ka kai gana akwai magana kai ba ka sai da ban tsoro mutane a cikala duban kan nan su wa ke duban ka waɗanda ka sanin nan kawai ka sani sauran nan fa mutane ne kowa ba ka sani ba ka sa hankali wallahi tunani ka fahimce ni afala kilun amma ba damuwa in ma kiran wa in ma fura wannan maganan ka ne sunan iyaye da sunan sarakai da malamai bai da kima a wurin bakin samaruna da ke kan social media facebook amma wannan shine part 6 part 7 da 8 na zuwa haka da mu zo muna nasiya ba mu zagin kowa in kaji kai aiki da shi muna so Allah kamu lafiya wa subhanaka allahumma bi amdik ashhadu an la ilaha Allah astaghfiruka wa atubu ilai allahumma salli ala muhammadin wa sallim ni ne naku abokin malum mangana da push up king salamu alaikum